Ah, kuma akan yi magana ne akan dangantaka ta da mutane waye na hannun daman ka aka ne hannun daman aka ne wood hafiz bello amma ba a ganin ku tare eh hafiz bello director ne kuma tun muna yarinta har muka girma tare muke da shi shine kuma mutumin da zan ce a kani ba mu taɓa samun tangarɗa ba tun daga lokacin da ah, muka san juna kafin ma mu shigo har zuwa yanzu akwai wata harka da kake banda kani yanzu gashi nan ina fashion design sannan kuma akwai poultry da nake wato kiwon kaji kenan a nawa kake da su yanzu to a buri na dai gaskiya ya'ya hudu nake son haifa amma kuma Allahu a'lam yin wasa ko ba da umarni <laughs> acting na fi son acting <laughs> ka fi kewa tattare da barno. To abinda na fi kewa tattare da barno um, Allah ya ji kan kakata ita na fi kewa ita nake yawan tunawa saboda lokacin da muke kanana in muka je hutu yadda take mana in muna garin wannan shine abin da bana mantawa. Wacce tambaya ka fi amsawa? Alinu wai da gaske ne kana da girman kai? wannan ita ce tambayar da na fi amsawa. Wacce amsa kake bayarwa? To amsar nake bayarwa shine mutum ya bari ya mu'amala da ni idan ya mu'amala da ni sai gane ina da girman kai ko ba da shi. Kana da wata boyayyar baiwa? Mm, na da waka dan farkon shigowa ta mana dan rera waka kaɗan to amma kuma daga baya sai na ajiye waka gefe guda saboda kar abin yayi yawa raira mana mu ji fahimtar juna sai mu kyautata wa juna ta ɗabi'a ka fi so jan mutane a jiki da kuma zama lafiya da su Wacce ɗabi'a ka fi tsana saurin fushi me ke hana ka ƙiba <laughs> atisayi <laughs> ba na wasa da sannan kuma gaskiya yanzu ah, na fara lura da menene ya kamata in ci da kuma menene bai kamata in ci ba musamman saboda shekaru sun fara turawa wani abinci ka fi so tuwon shinkafa da miyar taushi shine abincin da na fi so ne ka fi tsana abincin da na tsana anya akwai abincin da na tsana kuwa wa yake duba ma shafikan sada zumunta alinu ni da kana nake duba su waye yan matanka ne wa yan mata na sai dai yana <laughs> ina dai da yaya ina da yaya kamar da gabon su mare mai haya suwa duk na ne lissafo kasashen da kaji london na je america na je saudi arabia united arab emirates morocco jamaica russia switzerland germany south africa ghana cameroon niger um, india china kai suna da yawa <laughs> me ka fi so game da Kano? Ko da me ka zo an fi ka. <laughs> Wannan shine abin da ya zata san Kano. Zaka iya barin Kano? Gaskiya zai wahala matukar na rayu a cikin Najeriya a ce na koma wata jihar da zama saboda ana ne ilahirin rayuwata. Ka fi samu a dandalin sada zumunta. To um, a Instagram na kan samu banda comments na kan samu uh, DM suna kaiwa 200 da uh, sama ma da 200 da wani abu. uh, facebook kuwa suna kai iya kaiwa guda dubu daya a wuni guda um, twitter zan ce guda talatin haka zuwa hamsin ya kake kallon rayuwarka nan da shekara goma rayuwata nan da shekara goma <laughs> ina ganin da shekara goma kamar na yi ritaya na tare da 'ya'yana lokacin sun gama karatu me na samu jika <laughs> haka ne gani